yau juma'a hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara biyar wanda ya daidai da uku ga watan february 1995 muna karatun littafin bayani wujubil hijrati alal ibad na amirul mu'minin babban muhammad a sheikh usman bin fodi allah ya gafarta mishi a makon da ya wuce mun yi karatu a cikin fasli na shida inda ake magana dangane da wajabci ga musulmi akan su ɗora halifa sa'annan in sun ɗora shi kuma wajibi ne su yi mishi da'a kuma haramun ne su yi mishi tawaye balle har ya kai ga su yi mishi juyin mulki sai dai fa in kafirci ya yi to muka yi bayani dangane da cewa waɗannan hukunce-hukunce da ake magana ana magana ne dangane da naɗin da aka yi shi a ƙarƙashin musulunci ba wai an yi na gargajiya ba ne a in na gargajiya ne wannan dama to wannan baya halatta ainihin a mishi da'a to yau sai malam ya ce alfaslu sade fasli na bakwai fi shurutul imam dangane da sharuɗan da mutum zai cika sa'annan a zaɓe shi ya zama shine shugaba na musulmi waɗanne irin sharuɗa ne shehu ya ce fa'akulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a gurin Allah nake faɗin cewa inna shurutal imami ahada ashara nau'an kama fi ziya'ul khulafa ya ce lallai sharuɗan da za su cika a zaɓi mutum ya zama shine shugaban al'ummar musulmi to nau'i goma sha ɗaya ne kama fi ziya'il khulafa kama yadda ya zo a cikin littafin ziya'il khulafa al'awwal sharaɗi na farko al'islamu musulunci dole ne sai ya zama mutum musulmi ne nan zai halatta a naɗa shi ya zama jagora na musulmi falayan aqidu al-likafirin bil ijima, don haka shugabanci na musulunci baya yiwuwa ga kafiri wannan dukkan al'umma malaman musulunci sun yi ijma'i akan haka dole ne shugaba ya zama musulmi ne wasani na biyu al'adala dole ya zama adili bayan ya zama musulmi to ya zama adili li'anna al-fasika rubama tasarrafa fil hawa domin fasiki mai yiwuwa ya zama ainihin wato yana tasarrufi wajen son rai ma'ana yana yin yadda ya so a cikin al'amura yana sa son rai wa ya ta'adda ya zama yana ta'addanci yana zalunci fata zai huquq sai haƙoƙan musulmi sai su wulakanta tunda ya zama fasiki ne azzalimi a salisu sharaɗi na uku ga mutumin da yake buƙatar ya zama shugaba azzukuriya ya zama ainihin wato namiji ma'ana ba a sanya mace da zama ita ce shugaba ta ainihin musulmi arrabi'u na hudu alhurriya ya zama ɗa ba a sa bawa ya zama shine shugaban musulmi domin bawa yana da mai mallakar shi duk sa'an da mai mallakar shi yake buƙatar ya mishi wata hidima to a lokacin zai bar halifancin mu kenan ya tafi kuma yana wa shugaban shi hidima daga haka sai wasu haƙoƙi su wulaƙanta alkhamis na biyar albulu balaga baya halatta a ɗauko wanda bai balaga ba ƙaramin yaro a sashi ya zama shine ainihin shugaba na al'ummar musulunci a'a sai wanda yake ya balaga shi ne za a ɗora asadisu na shida al'akalu hankali baya halatta a ɗauki mahaukaci ko kuma wanda yake ainihin sakarai ne wanda baya da cikakken hankali a naɗa shi ya zama shugaba dole sai wanda yake da cikakken hankali asabi'u na bakwai an yakuna mujtahidan fi usulid din dole ne ya zama ilimin shi yana da ƙarfin da yake zai iya zama mujtahidi ma'ana zai iya fitar da hukunce-hukunce a shari'ar musulunci zai iya yin ijtihadi ya tsaya ya bada fatawa ya tsaya fitar da hukunci kaza a ilmance ba wai da ka ba to dole ya zama haka wa furu'ihi da kuma ainihin furu'a ma'ana wajen usuluddin aqida tauhidi ya zama mujtahidi ne shi kanshi ya tsayu da dirakun kafafuwan shi haka kuma wajen abin da ya shafi furu'a sanin hadisi da fiqhu ya zan kuma nan ma ya ainihin samu ya wadatu da waɗannan in wujida in an samu irin wannan wa illa in ko ba a samu wanda ya zama mujtahidi wajen aqida da sauran furu'a ba fa amsalu muqallidin sai a samu wanda yake muqallidi ne mai dama dama ma'anar muqallidi shi bai kai matsayin ijtihadi ba sai dai ya karanta a muktasar ya karanta a risala an tambaye shi ce mai muktasar ya ce mai risala ya ce mai ahlari ya ce mai ishmawu ya ce to ya zama muqallid kenan ga waɗannan malamai ma'ana muqallidi ne ga mazhabin malikiya to in ba a samu mu mujtahidi wanda zai iya tsaya ya ijtihadi ba to sai a ɗauko irin wannan shi yana da ɗan dama dama الثامن نتقص أن يكون شجاعا ya zama sadauki ne wanda yake da ƙarfin jiki da kuma ƙarfin zuciya la ya ba'afu an aduwi ba zai zama yana da rauni wajen a haɗu da makiya a buga ba wa iqamatul hudud da kuma tsayar da dokokin Allah don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tsaye da doka Allah kwaya ɗaya a bayan ƙasa ya fi a kwana arba'in ana ruwan sama mai albarka <coughs> ina fata mun fahimci wannan to ya zama baya da tsoron a buga yaƙi nan duk wanda ya zina zai iya ainihin jefe shi in jefa ne in bulala ce zai iya idan ainihin mutum ya kisan kai zai iya kashe shi ya zama yana da ƙarfin iya haka yana da ƙarfin zuciya A tasiu na tara an ya kuna za ra'ayin ya zama yana da kaifin tunani da kaifin hankali ma'ana yana da cikakken ra'ayi ba shashasha ba ne kawai wanda yake shi ba da ra'ayi akan abubuwa a'a ya zama shi ma yana kafuwa akan ra'ayin shi ba zai dai kullum ya rinka bin ra'ayin jama'a ba wa siyasa sannan kuma ya zama yana da ainihin wato hikima ta siyasa bi tadbirul umur yadda yake zai iya ainihin jagorancin al'amura zai iya jujjuya al'amuran addinin musulunci to ya zama dole ya cika wannan sharadi ya zama yana da kaifin tunani yana da kuma iya mulki jagoranci yadda yake zai rinka juya al'amura ba tare da sun rikice mai ba yaqdiru ala shidda fi mawadi'iha zai iya tsanantawa a wurin da ya dace a tsananta wa alallin fi mawadihi kuma zai iya ainihin tausasawa a wurin da ya cancanta a ainihin tausasa ma'ana ba a san a zaɓi shugaba wanda yake kaifi ɗaya kullum shi kenan zafi to ba a san wannan zamu je yana daga cikin ainihin sharuɗa na shugabanci ya zama ba ka da zafin zuciya ko yaushe kai ba a jin taushinka to dole ne ya zama wurin da ake buƙatar tsanani ya tsanani wurin da ake buƙatar tausasawa ya tausasa kai ya zama shi kullun zafafawa kar kuma ya zama kullun sauya sanyayawa ko tausasawa mun gane ko sai ya zama yau a zafafa in ya dace a zafa gobe a tausasa in ya dace a tausasa al'ashir na goma an ya kuna muktadiran ala infazi amrihi wa hukumihi ya zama kuma yana da ikon da zai iya zartar da umarnin shi da kuma hukuncin shi ma'ana ya zama ya siffanci da siffar da ya ba da umarni dole a da kuma ya tabbatar da hukunci dole a karba to dole ya sifanti da waɗannan alhadi ashar sifa ta goma sha ɗaya yushtaratu fil imam al-a'zami idan shugaba ne wanda yake na gaba ɗaya abin da ake nufi da al-imam al-a'zam shine wanda ya zama shine shugaba gaba ɗaya kamar a ce shugaban ƙasa mun gane ko to in ya zama shugaba ne wanda ya zama kamar shugaban ƙasa na musulunci khalifa kenan gaba ɗaya to an sharɗanta an ya kuna ƙurashiyan dole ya zama daga ƙurashawa ne ya zama ba ƙurashi in wujida amma in an samu ba ƙurashi din, ma'a shuruɗi tare da waɗancan sharuɗa da aka gabatar fa illa wa illa in ba a samu ba ƙurashi ba fakannaniyan to ya zama an samu ainihin ɗan ƙabilar bani kannan daga cikin ainihin zurriyar annabi Ismail ne mun gane ko in ba a samu ba Quraishi ba to a samu cikin wannan wa illa fa min waladi Ismail to ya zama an same shi ta hanya ainihin wato ƴaƴan annabi Ismail ne ma'ana ƴaƴan annabi Ismail suna da yawa to amma wanda aka fi so ya zama khalifa daga ciki shine ya zama daga bani kinana in ba a samu daga nan ba fa to sai a samu daga cikin kowane ƴaƴa na ainihin annabi Ismail wanda ya zama salsalar shi za ta sadu har zuwa ga wancan to ya za a a gane wannan ashe sai an bi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yace ku rinka bincike kuna gane dangin ku yadda yake za ku rinka sadar da zumunci ka gane kai dan wane ne wane shine jikanka wane kaza wane kaza to amma da wahala ka samu mutumin da zai iya kididdige kakannin shi guda biyar a yanzu duk an yanke zumunci fa in lam yujad idan ba a samu wanda yake ba ƙureshe ba ko kuma cikin 'ya'yan annabi Ismail yuwalla a jamiyun to sai a ɗauko wanda yake ba gwari ne sai a ɗora duk sa'an da ka ji an ce a ajami balarabe ya ce a ajami to duk wanda ba balarabe ba to ba gwari ne mun fahimci wannan ko kamar yadda yake bahaushe ma yana da wannan duk wanda ba bahaushe ba sunan shi me bagwari a wurin bahaushe sai ce bagwari to kowace kabila haka take larabawa sai su ce ai wani bagwari ne duk wanda ba balarabe ba kawai bagwari za su ce ko da komi janka ko kai bature ne sai su ce an ta jami'i. ina fata an gane an gane ko to shikenan sai a ɗauko cikin ainihin wato bai bayi gwarawa kenan mu kenan sai a naɗa inta bayani ya ƙare dama duk ta kalidancin ka duk ta asubancin ka kai ma wata ran sai wani ya ce da kai bagwari har bi tsamu sai wata ran wani ya ce da kai وقال الشيخ السنوسي في شرح القصيدة الجزائرية عند قول الناظم الشيخ السنوسي فدي أتكل لتافن شي شرح نينا القصيدة الجزائرية عند شي مي واقع يكي فإن شوا شروطها جمة في الكتب قد بسطت سيتي شروطها أي الإمامة شرطا شو قبنتي جمة في الكتب قد بسطت mafi yawanci an rubuta su a littafai na fikihu saboda haka in ka je ka ɗauki littafan fikihu za ka ga bayani dangane da ainihin sharuɗa na shugabanci Ba da an zakar hazihi shurutul mutaqaddama to bayan shi shekhu Sunusi ya faɗi waɗancan sharuɗa waɗanda aka gabatar da bayani a kansu sai ce zukira fi ko kuma zakara fi tawali'i ala hazfil fa'ili an gane ko ai zakara mu'allifu tawali'i fi an gane ko mai littafin tsawale ya faɗi shine alqadi abdullahi bin umar al-baydawi an gane ko ya faɗi a cikin littafin shi anna jam'an tasahalu fi hadhihi sifati salasa an samu da yawa daga cikin malamai sun yi ragowa sun yi sakaci ma'ana sun yi rangwame game da waɗannan sharuɗa guda uku a'ani asabe wa ma ba'dahu ma'ana tun daga sharaɗi na bakwai har zuwa sharuɗan da ainihin suka zo a bayan shi sharuɗa uku daga na bakwai zuwa ainihin waɗanda suka zo a bayan shi har zuwa na goma kenan to waɗanne sharuɗa kenan sharaɗi na farko aka ce ainihin wato ya zama zai iya ya zama an gane ko na takwas kuma ya zama ainihin wato gwarzo ne ko sadauki na tara kuma ya zama ainihin yana da kaifin basirar jagoranci sai kuma na goma shi ne ainihin ya zama yana da ikon zartar da duk umarnin shi da ya bayar ko dokar shi da wasu malamai suka ce wannan ba wani abin damuwa ba ne sun yi sassauci game da ainihin wannan waƙalu suka ce ta imamatu mallam sif biha ya halatta wanda bai sifanci da waɗancan sifofi guda uku ba ya yi jagoranci ma'ana ko da matsoraci ne ko da ainihin bai da kaifin basira ko da bai da ƙarfi wajen ya iya tirsasawa gurin tirsasawa gurin tausasawa kuma ya tausasa ma'ana ko da hali ɗaya kawai yake da shi ko zafafawa ko yaushe ko kuma sanyayawa ko yaushe ko kuma ya zama bai iya zartar da hukuncin shi suka ce ko in ya zama haka zai iya yin ainihin shugabanci sun maƙala sa'an nan sai shi a shekhu sunusi ya faɗi ya ce قال الشيخ ابن عرفه ga abin da Sheikh Ibn Arafa ya faɗi ya wa huwa khilafun anil amadi fi addihi laha amma fa wannan ya sabawa abin da aka samo daga ainihin malam amadi wanda ya kididdige waɗannan ainihin wato abubuwa shi malam amadi ya kididdigo su gaba ɗaya bai ce ainihin dan mutum ya ainihin zambe da wasu daga cikin sharuɗan ya inganta ya zama khalifa ba fi shurutul mutaqaddama game da sharuɗan ainihin da fi shurutul muttafaqa alaiha game da sharuɗan da ainihin malamai suka hadu a kai to amadi ya kawo su baki ɗaya waɗancan da muka karanta guda goma sha ɗaya bai rage ƙwaya ɗaya ya ce in ba ka da shi ya inganta a saka ka zama khalifa ba intaha bayani ya ƙare abin da ya sa duk sa'an da kake karantar da mutane addini kar ka kawo musu kaifi ɗaya kawai inda kai ka fi karkata ka kawo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to ko da daga nan kai shiru ka dai wa kowa haƙƙin shi in kuma za ka iya tarjihi ka ce amma magana mafi inganci ita ce kaza to wannan shi yafi daidai amma ka kawo ra'ayin da kake gani shine daidai kawai ka gina to wannan an hana wannan a tsari na ainihin rubutu ko tsari na karantarwa shi yasa sai ku ji shehu ya ce wane ya ce kaza sai ya gama kawowa sai ce amma ga wani da ya kawo cikas akan matsalar to in yaso in gyara zai yi gyara in kuma shiru zai yi to kai mai karatu ka san yadda kai hukunci Burtu shehu usman ya ce wa min shurutil imami aidan har yau yana daga cikin sharuɗa na shugaba alwahada ya zama shugaba kwaya ɗaya ne kada ya zama khalifa na musulmi guda biyu ne a lokaci guda ko kuma ya zama gwamna na musulmi a jiha ɗaya guda biyu ne a'a bai halatta ba aka ce sai dai inda tazarar guri mun gane ko kamar yadda za a ce ai gwamnan musulunci na kano gwamnan musulunci na kaduna gwamnan musulunci na sokoto kun ga waɗannan akwai tazara ta gurare mun fahimci wannan ko haka kuma kamar zamanin shehu usmanu shehu usmanu khalifa ne na musulunci mun fahimci wannan shehu usmanu khalifa ne na musulunci sa'an nan aka samu ga kuma daular borno tana da nata ainihin khalifa na musulunci mai ali ahmad ina fata an gane to saboda tazarar guri wannan ya halatta amma ya zama a jiha ɗaya wannan na da awacewa shi gwamna ne wannan na da awacewa shi gwamna ne kuma a musulunce to shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba to in haka ta fariya za a yi shehu zai karantar da mu insha Allah to shine yake cewa yana daga cikin sharuɗan shugaba ya zama a samu shugaba ya zama guda ɗaya ne kama na a ubbi anil amadi fi wali kitabil imama min sahihi muslim kamar yadda al ya kawo wannan magana shi ma ya samo ta ne daga Al'amadi a farkon littafi ko babin da ke magana akan shugabanci a cikin sahihi muslim da ya zo sharhin sai ya kawo ya ce ai yana daga cikin sharɗan liman ya zama shugaba na musulunci kwaya ɗaya ne ba guda biyu ba a wuri guda wa qala abdussalam ibn ibrahim al-laqani abdussalam ibrahim al-laqani ya faɗi ittihasul murid a cikin littafin shi tuhfatul murid sharhi jawharat tauhid sharhi ne na jawhara jawhara ba jawhara yan dariqa ba yace la yajuzu ta'addudul imami fi asrin bai halatta a samu karkasuwar shugaba a cikin zamani guda ba wannan shugaba wannan shugaba wa baladin wa'idin haka kuma a ƙasa guda bil ijma'i Al'ummar musulunci sun yi ijma'i akan haka Liƙaulihi alaihi salatu wassalam saboda maganar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi wata magana manzon Allah yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man baya a imaman duk wanda ya mu baya ga wani shugaba fa a atahu safaqata yadihi sai ya zama ya bashi amanar hannun shi ma'ana ka ɗauki hannunka amana ka baiwa shugaba kai mai mubaya'a wa samarata qalbihi ka kuma ɗauki zuciyarka wadda take daddada ka baiwa wannan shugaba falyuti'hu to yawa wannan shugaba da'a inista fa a matukar zai iya hmm. fa in ja'a akhar to in aka samu wani ya zo daga baya yunazi'uhu yana jayayya da wancan shugaba da aka yi wa mubaya'a da farko fadribu unqal unqal akhar to ku fara wuyan shi wancan ɗayan da ya zo daga baya mun fahimta yadda al'amuran suke ko in ya zama ga shugaba kwaya ɗaya na musulunci mun zaɓa sai kuma wani ya zo shi ma sai claiming sai da awa shi ma shugaba ne to ya za a yi wannan da ya zo na bayan sai a sara wuyan shi kawai zai raba kan al'ummar musulmi ne wasu riwaya a wata riwaya manzo Allah yake fadribuhu bisayfi ku buge shi ku sa takobi ku sara kan shi ka ina man kana kowane ne shi mu fahimci fa wannan magana da kyau kuma mu rinka auna ta da waƙi lakin naqala al-ubdi an ibn arafa sai dai al ya samo magana yace ya karɓo ta ne daga Ibnu arafa anna haditha idza buyi al khalifatani taqtulul akhar minhuma hadisin da annabi ce in aka yi wa halifofi guda biyu mubaya'a to ku kashe ɗaya cikin waɗannan guda biyu inna Mazalika zalika bi hasabil makani wannan ya danganci yadda wurin yake ne haisu balaga hukumar imami ma'ana inda hukuncin wannan ikon wannan shugaban ya kai sai aka samu a cikin wannan daular kuma an samu wani da a cewa shi ma shugaba ne a cikin wannan daular to shine ake nufin sai a kashe shi wannan din wa amma mawdu'un ba'idun ba'idun amma gurin da ya zama yana da tazara an hukumin imami daga ainihin iko ko hukuncin wannan shugaba jaza fihi aqadu imamin akhar ya halatta ainihin a nada wani shugaban daban min zalikal qafar na wannan yanki din mun fahimci wannan ko in ya zama an samu tazara shine kamar yadda na buga misali ga daular dan fodiyo a sokoto kasar hausa ga kuma daular ainihin abin nan kanem eh, borno a can ainihin a maiduguri to wannan ya halatta saboda akwai tazarar guri don a lokacin da abin da ya shafi borno maiduguri da nan kasar hausa to ba kasa ɗaya bace ba daga baya ne turawa suka haɗe ta mun gane ko to kamar nan kun ga ya halatta amma ya zama wannan na shugabancin musulunci wannan na shugabancin musulunci to a lokaci guda sai a lura waye shugaba na farko wane ne sai mu bar shi wane ne na biyu wanda ya zo da awa shugabanci sai a sauke wuyan shi mun fahimci wannan ko to a ƙashin gaskiya ina so zan ainihin buga mana misali da waƙi'i da abin da ke faruwa don mu fahimta kuma ba don ainihin ya kama ba da ba za a buga misali akan haka ba wato idan jama'a ba su manta ba a rana ita muka yi karatu dangane da al'amarin da ya shafi cewa shugaba matuƙar an naɗa shi da sunan musulunci ne to bai halatta a shar'ance a cire shi ba ko da ya yi zalunci matukar ba kafirci ba saboda cire shi ɗin nan zai jawo rabuwar kan musulmi don wasu za su cije a kan su sai shi suke so cire shi din nan kuma illa ta biyu da zai kawo zai kawo tsayawa ta da'awan musulunci don za a zo yanzu fada ake yi kuma ba a ta cewa ya za a kira waɗanda ke kafirci su shigo musulunci waɗanda ke bid'a a jawo su su sunna za a tsaya ne kawai ana faɗa da juna mun gane wannan ko sa'an nan kuma cire shi nan zai kawo mun shagaltu daga abin da yake wajibi a kanmu shine na kare addini daga nan sai makiya su kunno kai shikenan sai su ta kawo addini ainihin zagon ƙasa ba mu sani ba to sai mu lura shi rikicin ƙungiyar izala da ya faru ya sifanti da wannan sifa ko bai sifanti ba ya sifantu abin da ake zargin shugaban ƙungiyar da shi bai kai kafirci ba gaya shi kenan a ce ana tuhumta shi da zalunci ko to tsakani da Allah inda an tsaya an yi amfani da waɗannan nasoshi ba haka ba za ta faru ba mun fahimta ko sai a yi haƙuri sai a ci gaba duk sa'an da aka ce shugaba kana zalunci aka jawo hankalin sheki sai aka zira mai ido aka tafi wallahi da kanshi zai dawo ya dina saboda ya san yanzu an san abin da yake amma an sa mai ido ne kawai saboda ya ki karɓar nasiha shi da kanshi sai ya tsargu mutanen nan fa da suka iya suka zo suka saman suka ce ina zalunci na kidenawa to suna nan fa sun sa mini ido ne yanzu wato in tafi in hallaka ko to zai tsaya nazari a hankali zai dawo kun san dan adam galibi zai san wai a cewa ne ya shiryar da shi san da aka mai nasiha sai yaki to sai daga baya a hankali sai ga ya dawo kuma wancan abin da aka gaya ya dawo ya ji. wai shi bai so lokacin da aka gaya mai ne ya bi dan kar a cewa wani ne ya shiryar da shi wannan na daga cikin makircin shaidan to da a ce an yi amfani da waɗannan nasoshi da wannan abu da aka yi bai faru ba tun da dai ana da awar cewa ƙungiyar nan a ƙarƙashin musulunci take ko kuma naɗi ne aka yi na musulunci to shi ne malamai suka ce naɗin da aka yi na musulunci ba a ainihin tuɗe mutum matuƙar ba kafirci ba saboda haka in kuka lura yanzu abubuwan nan da shehu usman ya lissafo a wancan mako guda uku sun tabbata akan wannan rikici na farko dai an raba kan juna har ya kai wasu ba su bin wasu sallah to mu Allah ya raba mana asiri mu mutanen Zariya mu ba mu shiga rikicin kungiya kowa mun fahimta ko kun ga mu ba mu ma san ana wannan rikicin ba mun fahimta ko ba mu goyon bayan ko ɗaya daga ciki wannan bayani muna yi ne mu kawai a matsayin mu na ƴan uwanmu ne musulmi kawai amma mu ba dan muna goyon bayan Ismailiya ko kuma Kaduniya ba la ba mu goyon bayan ko ɗaya daga ciki amma muna buga mutane misali ne dan me dan aka ce in gemin dan uwanka ya kama da wuta sai ka yayyafa wa naka ruwa amfanin kuma tarihi shine wani ya fada kaza Wani ya fada kaza to kai sai kai kokari ka kauce in ka karanta tarihi mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka in mun gane wannan sai mu ga faruwa wannan rikici ya kawo rabuwa kan musulmi wannan ba zai bi wannan sallah ba wannan ba zai ci yankan wannan ba wannan ya ba wannan ya bari ya kwace mun fahimci wannan ko illa ta ɗaya kenan shehu ya faɗi wannan kuma gashi mun ga ya faru a hakikatan illa ta biyu kuma da'awa ta musulunci qur'ani da sunna za ta tsaya cik sai zama ta tsaya cik in waɗannan sun je sun kafa wa'azi abinda suke kokari su hau waɗancan waɗancan sun kafa su hau waɗannan waɗannan na sanar da wa'azi waɗannan na sanar da wa'azi illa ta uku wannan rikicin ya sa makiya sun samu sun kunno kai domin kiristocin ƙasar nan a da wallahi tallahi su ya faɗi matuƙar faɗuwar gaba game da ainihin al'amarin ƙungiyar izala to da suka ji wai ana rikici da shugaban ana tuhumar shi akan yan kuɗi waɗanda yake ko dubu kaza dan dubu ne waɗanda ba su wuce a kirga su da ainihin yatsun hannun dama ba yan kaɗan sai suka ce ashe ma abin nasu ban kaura ne mu mun dauka da sun tara makamai ma kawai za su gama da mu su kafa gwamnati a ƙasar nan amma suna rikici da shugabansu akan abin da yake bai kai albashin fasto na local government ba to daga nan ne sai su ga to dama dai su sauran yan ɗariƙa sauran tarkacen gargajiya dama waɗannan matattu ne waɗannan ne masu rai waɗannan kuma mun ga rikicin dubu biyar dubu uku ya haɗa su to me wannan to a fada wa musulmin an fada musu ba wanda zai kare su daga wannan lokacin sai aka ga yaya za a fada wa musulmi haka siddan a zo a fada wa gari a'a shine sai aka hada wannan lacca a ainihin wannan eh, abin nan makaranta ta kafancan college of education ta kafancan advanced teachers college in an haɗa wannan lacca a ya kowa da kowa ya zo ma'ana gayya ce wadda yake ba wai ta musulmi ba kawai ba ta kiristoci ba kawai kowa da kowa ya zo aka yi gayya sai aka gayyato reverend bako ya zo musulmi ba sun reverend ne zai zo ba a dai zo gayya ana da lacca wadda an saba wannan a jami'o'i da manyan makarantu sai da aka taru inda yake shiga wa addinin musulunci ba nan yake fita ba inda yake shiga wa qur'ani ba nan yake fita ba inda yake shiga annabi ba nan yake fita ba kai sai wata yarinya ta gaba zai yiwu ba sai ta daga hannu to daga nan rikici ya fara to shi ina yake reverend bako ba shi ashe kun ga abin an yi shi ne ala basiratin sun yi akan suna sani nan da nan sai aka ɗauke shi waje aka yi da shi ina aka yi oho to ƙarshe aka rikicin kan suwa ya kwana kan musulmi ya kwana saboda sun leƙa sun ga wat duk lokacin da ya zama ina son in make ka amma ina tunanin wanka ya fi ƙarfi na mun gane ko sai na ganan da na namare shi ya juya yana wayo ba ba wayo Ɗan ci au shi ma duk sahorami ne sai in kama kan mamaki ka mun gane ko to su kansu kiristoci sun san uwar musulmin najeriya ita ce izala to tun da uwar ta kasa ba 'ya'yanta mama halas in an kama su an daddoke ba yadda za ta sai dai ta ce allah isa to in kuka lura tun daga wannan lokaci aka fara rigingimu a ƙasar nan aka yi a can waje jan taraba aka yi a bauchi gombe da sauran wurare aka dawo aka yi wannan na zangon katam gari guda suka tasa me aka yi ina waɗanda aka yanke hukuncin kisa me aka yi musu mun fahimci wannan to wannan shine na buga mana ne don mu fahimci karatun da kyau mun gane ko dan duk sanda ake karatu kaka rinka tunanin wai da zamanin da ake ko kuma wani zamani mustaqbal wanda yake mai zuwa a'a ka tabbaka karatun da wannan zamanin ka ga zaka ka kafi fahimta shi dan zamanin da kake rayuwa din nan yafi kowanne daraja a wurin ka, kasancewar Allah ya san yana da daraja a wurin ka ya kawo ka mai yiwa da an kawo ka zamanin su Shehu Usmanu ka kafirke mai yiwa kana cikin waɗannan maguzawan sarakunan Allah ya kiyaye ne ya kawo ka yanzu mai yiwa zamanin da an kawo ka zamanin annabi mai yiwa ka shiga kungiyar sa Abu Jahal kaga ashe kawo ka a wannan zamani yana da falala gare ka ko bai da falala to duk karatun da kai sai ka rinka aunawa da shi wannan zamani mun gane wannan da kyau ko to haka al'amura suka taho haka suka taho shikenan sai aka wayi gari yanzu kiristoci ba su shakkar kowa a najeriya dama dai gwamnati bayan su take bi to musulman da suke tsoro kenan kuma sai suka leƙa sai suka ga abin da bai kai ya ba sun kasa taushewa tsakanin su ina za su iya taushe wutar da ke waje mun fahimci wannan ko Allah ya kiyaye da addinin musulunci aka buga jarida an ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a katsina ko aka zo aka ainihin ci mutuncin matan annabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa wajen 1957 a england 1957 hijirar abin nan kiristoci tana da 1957 eh, a wajen waɗannan shekaru an gane ko, wani kirista ya zagi annabi isa a cikin england wallahi sai da aka kashe shi to amma yaya aka yi aka samu jarida ta musulunci ta zagi annabi muhammad ta ci mutuncin matan shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an hunna. ya aka yi sai aka zira ido da aka tashi aka yi aka yi abin da Allah ya ce aka zo ana surutu to yaya aka yi wannan abu sannan gashi kowa ya san abin da ya faru kwanan nan a Kano kafiri ne sai alqur'ani izu sittin. ya mai da shi shine toilet paper sai in zai tafi kashi sai ya yago sai tafi in ya gama sai katse ya jefa shi a cikin wannan shadda kama shi aka yi aka ajiye gefe guda za a yi mai wani abu ne ba za a yi ba shi yasa abokanmu kuma yan uwanmu da ke kano suka je suka fasa kurkukun suka kamo shi suka datse wuyan shi mukarraban shi guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace ɗaya ganin an datse oga shi kuma nan ya shure ya mutu ita kuma wannan aka samu ta tsira to ita ke hannu yanzu ita ma muna nan muna harinta don ba za mu taɓa furci da cewa mun yi kuskure akan wannan hukunci ba kuma duk wanda ke da'awar an yi kuskure a wannan hukunci to ya fi ainihin yi tsalle daga cikin gidan musulunci yau musulunci ta waye don me don da za a ce za ka ɗauko kundin tsarin mulkin najeriya ka ya galgala shi ka zo kuma ka ba da jawabi a gidan rediyo cewa kaya ga kundin tsarin mulkin najeriya komai ta sako ne za a kyale ka ba za a kyale ka ba dan me za a wulakanta alkur'ani mu ahlul qur'ani mu shuru? dan me za a ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ahalin manzon Allah mu shuru? mun ga an cire gwamna a ƙasar nan saboda ya zagi sardauna ba haka bane aka sa mawaki ya mishi waka ne koma cikin daji dan me dan ya zagi sardauna dan me za a zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama duk darajar wanda zaka gani a duniyan nan kowaye in ba ta hanyar manzo Allah ba aikin banza ne to yaya za a zagi manzo Allah sai ai shiru dan haka har aka yi wani munafikin taro a Kaduna wata rana Alhamis da ta wuce dangane da kungiyoyin matasa wai masu ɗaukar doka a hannunsu mu mun dama doka a hannun mu take me yasa aka ce innal umura idza zaqat ittafa'at wa idza ittafa'at zaqat da a ce su waɗannan shugabanni da ke da'awar musulunci da duk wanda ya yi wulakanta manzon Allah za a kashe shi sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya wulakanta alqur'ani za a kashe shi mu matasa sai mu zauna sai mu ta musu addu'a Allah ya yauka mulkin sa Allah ya kawo albarka to amma sun ce ba ruwansu da addini in an ci zarafin addini ba su tsayawa su zuru zuru su zazza da ido su tashi su tsayin daka ba sa yi to wajibi ne mu sai mu ɗauka a hannun mu sai mu yi dama haka Allah yake ya ayyuhal ladina amanu man yartadid minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi duk wanda ya ridda ya ba addinin shi ya komo ne wallahi Allah zai kawo wasu mutane sai ce bi wasu irin mutane ne gaba daya ku za ku haife su cikin cikin ku suka taso amma kuma daban suke da ku suna son Allah Allah yana son su suna jihadi wajen su sun ɗaukaka addinin Allah zargi da surutu baya damun su sai dai ku yi ku gaji saboda haka duk sanda aka ce wallahi tallahi ina shan gaya mana duk ran da wani kafiri ya jara a musamman a nan zariya da muke wallahi tallahi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mai furici a yanzu kuma kasar yana ɗauka ba munafunci ba wani kwana a sarari za mu je mu za mu kashe shi kai tsaye kuma duk abin da zai biyo baya wallahi tallahi muna shirye da mu ɗauki duk wahalar da za ta same mu cikin addinin Allah amma wallahi tunda in gwamnati na son ce adalci a yadda take a zalunce din ma ta kafa doka cewa duk wanda ya zagi addinin wani a dikri nan ba kaza za a kashe shi mu mun yadda duk musulmin da ya zagi annabi Isa mu za mu fara kashe shi ma kafin gwamnati ta kashe shi to kuma a kafa doka duk musulmin duk kafirin da ya zagi annabi muhammadu za a kashe shi a kafa wannan dokar dan me ba za a haka ba kuma su kiristoci ba su da adalci muna girmama annabi isa muna ganin darajar shi amma doka ce a cikin addinin mu duk wanda ya zage shi ya kafirta sai an kashe shi ko ya tuba haka doka ta zo cikin shari'ar musulunci dan me ba za su yi kara su kuma su kame bakin su daga zagin annabi muhammadu ba suna da kara to saboda haka wallahi duk wanda bai wa alqur'ani kara ba wallahi ba za mu ba za mu kara ba kuma duk wanda ya tashi zai kare shi wallahi tallahi mu kuma ba za mu karu daga ainihin kaiwa gare shi shi wancan din ba saboda haka wajibi a san wannan ina fata an gane to waɗannan abubuwan din menene suka ainihin me ya haddasa su wannan rashin ainihin tabbaka wannan karatun da muka yi rana ita yau duk sanda muka ce wane ne shugaban mu, to ko mun dan ga wani abu mu yi haƙuri mu kau da kai kar mu ce duk sa'an da ai wane ne mana limanci ya yi kaza a cire shi mu ba za mu bi shi sallah ba a'a al sharrun kulluhu Abdullahi bin Mas'ud ya tashi suna jayayya shi da Sayyidina Usman ya ce sallar kasuru za ka yi tun da ka zo Makka don haka annabi ya yi. sai Sayyidina Usman ya ce ni ba zan yi kasar ba tun da Makka garin ce na da garin yaya zan yi Sayyidina Usman ya manta ai annabi Makka garin ce amma da ya zo ba kasuru ba duk wanda ya kwana garin makka ba tabbas akan cewa shi dan makka ne kamar annabi dan Allah da kanshi yace la uqsimu bi hadha balad wa anta hillun bi hadha balad wa walidin wa ma walad sai da Allah ya rantsuwa akan kasancewa annabi dan makka ne akwai wanda ya fi shi zama kuma dan makka amma da ya zo makka kasuru ya kai ma Usman kai sai ya ce ai ni garin mu ne ba zan yi ba da wannan ta'awilin aka gama wannan takaddama sayyidina Usman ya wuce zai salla sai kuma Ibn Mas'ud ya bi shi kuma ya cika sallah a'a Allah ga mata malam ibnu mas'ud da za ke faɗa da kai kuma ka cika a cika sallah kuma yanzu ya zaka zo ka bi shi ka cika sallah sai ce al khilafu sharrun kulluhu ai sabani da ka ganshi duk inda yake sharri ne kasu da da aka ce kasuru to ba a ce in na cika sallah ban da sallah ba ko to bari in bi shi idan na bi shi kenan wannan ya fi araba kan musulmi limami Usman limami Ibn Mas'ud to kai ma duk abin da ya faru sai kai kokari ka daure sai ka shanye dan mai dan al'amarin addini ya ci gaban tafiya amma duk sa'an da aka yi abin da baka so kai ba za ka bi sallah ba kai ba za ka yi kaza ba kai za ka yi tawaye kai ma an ka ka kafa jama'a mai zai faru karshe abin da zai faru a jitan a sake rabuwa tun da haka kai tarbiyyar su ko mun fahimta Allah ya shiryar da mu to wannan shine ainihin karshen wannan fasli na bakwai wanda ke magana akan sharuɗan da mutum zai cika sa'an nan a zaɓe shi ya zama ainihin shugaba ma'ana manya-manya daga cikin sharuɗan sai ya zama akwai ilimi an gane ko sannan kuma akwai ƙarfi ƙarfin kuma wanda yake ainihin wato na zuciya da kuma na jiki shine waccan kissa da Allah ya bamu alam tara ila ilal mala'il ladina min bani isra'ila iz qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatilu fi sabilillah wasu ne cikin banu isra'ila suka ce wa annabinsu muna son ka naɗa mana kwamandan yaƙi wanda za mu rinƙa yin yaƙi wajen ɗaukaka addinin Allah Ke anya in an naɗa muku za ku iya sai suka ce a me zai hana ba za mu iya yaƙi wajen tada addinin Allah ba waqad ukhrijna min diyarina wa abna'ina an kore mu daga gidajenmu an raba mu da 'ya'yanmu an raba mu da matanmu kuma a ce mu tashi mu jihadi mu yaƙi waɗannan a ce ba za mu iya ba za mu iya a naɗa mana ce to inna Allah qad ba'asa lakum taluta malika Balut ya zama shine sarkin yakin ku shine kwamandan ku sai kuma a'a ya za a ce a dalutu kuma ya za a wannan ai bai dace ba sai ya ce to dai inna Allah safahu alaikum Allah ya zaɓe shi ya ce sai shine dole shugaban ku wa zadahu basatan fil ilmi wal jism kuma ya ƙara mishi ƙarfin ilimi da ƙarfin jiki waɗannan aka ce su ne manya-manyan rukunai daga cikin ainihin waɗannan rukunai na sharuɗan liman ƙarfin jiki da kuma ainihin ya zama mai karfin zuciya sannan kuma ya zama wanda yake yana da ilimi in ya ba da doka saboda karfin shi zaka ji tsoron ba baka yi ba zai ko zama yi akan ka zaka fashe mun gane ko ko kuma ka gan shi ɗan tsigigi amma sai zafin zuciya yadda yake duk da kankancan nan tashi da zai tafi makogoranka to shi kenan za ka tafi to sai ka bi nan kuma ya zama yana da ilimi yadda yake in ya tashi yana magana ta ilimi dole zaka ba da kai kawai ka tabbatar wannan ya fika to dole sai an samu waɗannan sannan shugabanci zai tafi mun fahimci wannan ko sai kuma shehu ya ce alfasul saminu fasali na takwas fi asasil imara game da fandishan da ake kafa mulki na musulunci a kai waɗanne irin tubala ne da fandisho wanda ake kafa ainihin musulunci a kai shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce ilam anna asasal imara kama fi ziya'il khulafa'i khamsatu usul ka sani da cewa fandisho na mulki na musulunci kamar yadda ya zo a cikin littafin ziya'il khulafa'i khamsati usul wato tubala ne guda biyar ko kuma jiraku ne guda biyar ko fandisho ne guda biyar ko asali ne guda biyar a kansu ainihin mulki na musulunci yake tabbata al'awwalu na farko Allah yi wallal imarata ha kada a bayar da shugabanci ga wanda yake nema mun gane ko idan ya zo ya liƙa fostan shi sai mu yage ba za mu zaɓe shi ba kenan ya fito da mai shi sarari wanda bai nuna yana so ba shi ake ɗaukowa a sa shi zai mana aiki amma duk za'an da ka nuna kana so to ƙarya za ta biyo baya ku zaɓe ni zan yi muku kaza zan yi muku kaza zan yi muku kaza da dan me bai yi ba da bai yi ba yanzu ne zai yi da yana talaka ma'ana talaka ba yi da mulki a hannu amma yana da kuɗi bai yi muku kaza ba bai yi muku kaza ba sai yanzu ya ce ku zaɓe ni zan yi muku kaza in kun zaɓe ni sai yanzu ya zama yana da 'yan sanda da sojoji dama da hagu shine zai yi muku in ya hau na farko din nan dama sai ya rubda ciki yadda yake akan kuɗin al'umma yadda yake dama ya tabbatar karo na biyu dai ba zaɓen shi za a yi ba kar ku sake zaɓen shi daga yanzu ya ci yawa wuri abin da shi da zuriyar shi za su yi ta ci dalili akan cewa wanda ya nemi shugabanci ba a bashi li al bukhari saboda hadisin da ya zo cikin al bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna la nasta'milu ala amrina hadha man aradahu ai mu ba mu nada al'am ba mu nada shugabanci ko mulki ga wannan al'amari namu na musulunci ga duk wanda ya neme shi duk wanda ya zo ya ce a bani ba za a bashi ba wata rana Abu Zarri ko Abbas ɗayan biyun su dai ya zo ya ce ya Rasulullahi ka nada wani ya zama gwamna wani ya zama sakataren gwamna wani ya zama kaza duk sun zama ni kuma ga ni har yanzu ina nan sai dai in yoyo shuci in zo in sayar in zo zogale da kuli a ci a gida ma kamata a bani ya Rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za ka iya ba matuƙar ka roki shugabanci aka baka Allah sai zara hannun shi ba za ka iya ba amma duk sanda aka ɗauko aka baka ba tare da ka tambaya ba sai Allah ya sa hannu sai al'amarin ya yauki sai mu duba mu gani da kyau waɗannan abubuwan duk gasu suma suna faruwa a wannan zamanin ba zamanin da ba ko zamanin gaba gasu yanzu suna faruwa duk waɗanda ake zaɓe ɗin nan wanne ne ya abin da ya cika sai zo ya cika ku da insha Allah insha Allah wala tattakhidu aymanakum dakhalan kas eh ai eh, jike na dauki sunan Allah ya muku wayo da shi mun gane ko dan haka duk wanda ya lika fassa bana a yage ta ni ne nace yage ta ba za a zaɓe shi ba an gane ko yawa duk wanda ya lika a yage ta duk wanda ya lika a yage ta ce ba siyasa ba siyasa mu gwamnatin musulunci za mu kafa an gane ko bal Yaktarul imam al'azama aula akhyarul muslimina sai dai da aka ce wanda ya nema ba za a bashi ba ko to malam shehu usman ya ce bal yaktarul imam al'azama aula akhyarul muslimina zababbu waɗanda suka fi cancanta daga cikin musulmai su ne za su zaɓi al'imam al'azam shugaba wanda yake gaba ɗaya kamar shugaban ƙasa min ulama'ihim daga cikin malamansu wa sulaha'ihim da kuma waɗanda suke salihan bayi mutanen kirki fayarta baunahu sai su yadda da shi an ya kuna amiral musulmi ne zama shine ainihin shugaban musulmi an gane ko malamai za a tsuntsunto a jaha jaha jaha jaha da kuma salihan bayan Allah waɗanda an tabbata waɗannan tsakani da Allah suke yi sai a ce to su ne za su rinka zaɓan mana ainihin wato khalifa su ne waɗanda muka yi magana a kan su ran nan cewa ahalul halli wal aqdi an gane ko to su ne za su zaɓi shugaba su ne ainihin za su cire in ya cancanta a cire to duk sa'an da suka zama suna aikin su to shi kenan mu ba abin da ya shafe mu mabiya in ya zama ba sa aikin su sai mu samu wasu shugabanni cikin mu malaman mu da bayan Allah na gari sai mu tura su su musu gyara to in san ki to shine sai mu sanya su shugabannin mu su ne za su dau mataki akan su ba mu talakawa ba mun fahimci wannan ko wannan haka tsarin musulunci yake so li kaunihi afdaluhum saboda kasancewa shi shine yafi su falala to sai su dube shi sai su zabe shi wa aslahu wa aslahu lidhalika kuma shi yafi cancanta haka sai su waɗannan malamai da bayan Allah na gari sai su dubi wanda yake yafi falala yafi daraja ana ganin kuma zai iya sai a ɗauko shi sai a zaɓe shi kamar tsara sahabatu ababakar radiyallahu anhu kamar yadda ah, sahabbai suka zaɓi sayyidina abubakar Allah ya ƙara mishi yarda mun gane ko ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin yi wafati sai sahabbai suka ce abubakar kai ne shikenan sai suka zaɓe shi wannan a littafin wa muke karanta wannan littafin shehu usmanu ma'ana shehu usmanu ya yarda da kasancewa abubakar ya zama halifa ke mun gane ko ya yarda umar ya zama halifa kamar yadda zamu ci ya yarda sa'an nan usmanu sa'an nan kuma sai aliyu zunnurai ne mun gane ko usman zunnurai aliyu abu sidbain mun gane ko to shine yake cewa wa umar radiyallahu anhu ba'dahu kuma suka zaɓi sayyidina umar a bayan sayyidina abubakar ya zama shine halifa wa kadhalika sa'ir al-khulafa al-arba'a haka sauran halifofin kowanne ya rasu sai a lura to yanzu wane ne ya mu daraja da cancanta sai a ɗauko da annabi ya rasu to bayan annabi wa ya fi kowa daraja sayyidina abubakar sai aka ɗauko shi aka zaɓe shi bayan abubakar ba wanda ya fi kowa daraja sai umar bayan nan sai usmanu bayan nan sai aliyu haka al'amarin ya taho mun gane ko haka yake aqidar mu ahli sunna mun yadda kasancewar abubakar shine khalifa wanda ya cancanta ba danniya ba ba kwaciya ba ba ainihin zalunci ba to shi yasa muke mamakin waɗanda suke da awa cewa wai su ma suna ainihin son shehu usmanu amma kuma suna cewa ba su yarda da halifancin abubakar da umar da usmanu ba kuma suna yaudaran mutane da sunan ainihin dan fodiyo mun gane ko yaudaran mutane ne suke da sunan dan fodiyo Allah ya shirya da mu to shine yake cewa walau kana wilaya bitawarufi da a ce dai shugabanci din nan gado ne lama rattabu zalika to da ba a lama ruttibu lama da ba a jerantu waɗannan halifofi haka ba dan abubakar ba dan annabi bane umaru ba dan abubakar bane usmanu ba dan umar bane aliyu ba dan usman bane ashe ba gado ake duba ba me ake duba cancanta da dacewa shi yasa sanda sayyidina umar zai ainihin rasu da ya ce ai cikin mutanen nan shida sai a zaɓi halifa guda ɗaya na rasu sai wani ya ce ai ran sarki ya daɗe amiral mu'minina ai ba wanda ya cancanci wannan shugabanci sai danka abdullahi ɗan umar ya tashi ka bani guri munafiki ce ba dan Allah kai wannan magana ba Ba da kake nema mutumin da bai iya sakin matar shi ba shine za a sa ya zama halifa Abdullahi dan Umar da ya saki matar shi tana haila a dauke shi kuma a sa shi halifa kamar yanzu ne mutumin da bai iya saki ba bai iya tsarki ba bai iya wankan janaba ba sai ku dauke shi ne dagacin ku shine hakimin ku shine mai anguwa ku shine sarkin ku haka addinin ku yake a gurin Allah yadda shugaban ku yake shugaban ku bai iya wankan janaba ba bai iya wankan haila bai iya karatun kawai ba bai iya karatun alkur'ani ba matsayin ku kenan a gurin Allah eh ah, ba to in baya haila ba zai mata shi karatu ta bai iya bayanin ko an buɗe ahalari an ce a gabakin sai ya shi bai karatu ba to bai karatu ba kuka zaɓe shi shugaba Allah ya kiyaye ai akwai matsala ne malai shi yasa dole ne musulmi su tashi su yi gwagwarmaya sai an yi juyin mulki fa a ƙasar nan waɗannan ɗin da kowa gani in ka kalle su da kyau kai ba masu gyaruwa bane waɗannan da to na suke da nufin gyaruwa mutumin da ya fito ya yi wa Allah buri falo ya ce ba ruwanmu da addini mu sarakunan gargajiya ne dan kama <laughs> wai ba ruwansu da addini su sarakunan gargajiya ne to wannan sai an kan shi tukuna an take a mashi irin na wancan gidiyon din sannan za a kafa gwamnati ta kafu amma wallahi irin waɗannan waɗannan gargajiyan wallahi ba masu tuba bane ka kalle su da kyau ba haka shehu ya fama da su ba sai da aka sare kansu ko ba haushe cewa ya kaza ba ta san alhamdu ba sai ta duka a makogoro to wallahi waɗannan sai dai a musu juyin mulki gyaruwa dai ba su da nufin gyaruwa tunda da suna da nufin gyaruwa tausik za su rinka nema Allah wannan abu da muke kai in daidai ne ka tabbatar da mu in ba daidai bane Allah ka gyara mu a sai ka fito ka ce mu ba ruwan mu da addini gargajiya muke za ku gaji wutar jahannama to shine shehu ya ci gaba da cewa fa in kila to kaji dai an ce bai halatta ka nemi mulki ba ko to amma kuma da za a ce balaba yusuf alaihi salam almulka ai annabi yusuf kuma ya nemi mulki yaya ka ce mana bai halatta ba bi kaulihi da yace ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun ali a nada ni in zama ni ke rike da taskar kasar kasar masar gaba daya don ni din nan zan iya kiyayewa kuma ina da ilimi to me yasa annabi yusuf ya faɗa haka kaga wannan ashe ya nuna kenan ya halatta a nemi shugabanci ko kulna shehu yace sai mu ce da kai yusuf nabiyyun min biya illahi masu annabi ne cikin annabawan Allah kuma ma'asumi don haka abin da yayi shi ma'asumi ne ba kuskure a ciki ba iri ɗaya ne da naka ba da ya nema din shi zai iya kiyaye amana ne mun gane ko kai kwanka ne ma fa Allah ya ce sai Allah ya zare hannun shi ra'a amanatillahi ba'i'a fi aidi man laysa man laysu laha ahlan ya ga amanar Allah ne tana tozarta a hannun waɗanda ba su cancanta su rike ta ba don haka ya nemi cewa a bashi mun gane ko kamar yanzu ana tafiya sai zama kai fasinja ne to an shiga an gama lodi a tasha sai direba ya kama rashin lafiya sai aka ce to a ɗauko karan mota yaron mota a sashi ya zama shine direba sai gan shi gashi ɗan ƙarami ga giggiwa a kanshi shi na motsi aka sa shi sai ta ga tun daga nan kafin a jiran da Kano tukuna malam irin yadda yake wani cin birki yana sai ka ce kai kawo motar nan yaro ko ba haka bane tunda ka iya a nan ka nemi shugabanci ne a ka ga cewa ranku zai wulakanta ne kai kokarin ka kare to shine abin da annabi yusuf ya kai ba neman mulki bane mun gane ko shine sai yake cewa wala wajha li ada'i tilkal amanat illa bi imaratihi illa bi imaratihi annabi yusuf ya ga babu yadda za a tabbatar da wannan amana ta Allah sai dai in shine ya karbi shugabanci dan haka ya nema fatalaba zalika hina ra'ahu fardan alaihi muta'ayyinan sai annabi yusuf ya nemi haka lokacin da ya ga abin ya zama farilla akan shi kuma dole ya zama ba wanda ya cancanta sai shi kamar da yadda na buga mana misali mun gane ko li'annahu lam yakun hunaka gairuhu domin babu wani a zamanin shi wanda ya cancanta don haka dole sai shine zai ainihin ce a bashi don ba shi ya karba ba sai al'amura su lalace wa zalika mustafna min man talab imara malam ya ce to wannan abu da annabi yusuf ya yi da kuma duk wanda zai irin shi to yana daga cikin abubuwan da aka togace daga cikin hana neman shugabanci an gane ko wannan an togace wannan ya halatta ya halatta ka nemi a baka shugabanci don ka ainihin kare wa musulmi amanar su liyusila ila alfuqara'i hazzahum la li hazzi nafsihi don ya ga cewa ya kula da dukiyar talakawa ba wai ya kula da haƙƙin kanshi ba kawai mun gane ko za ka ainihin nemi shugabanci ne a baka ba dan wai kai ka kare kanka ka tara dukiya kai da zuriyarka ba don ka kare wa talakawa dukiyarsu ina fata an gane adalci din nan yana da daɗi don mun taso ne cikin shugabanni a zalimai ba mu san daɗin shi ba shi yasa kuke ganin mutane suke yarda da zalunci amma a ce an taso a cikin adalci ne mutane suka ga ainihin rayuwa ta canza ba zai yi su haƙura haka ba kowa ya gani yanzu gashi an samu gwamna ɗaya yana ɗan kamantawa ko to ba a jin daɗi to ba fa ma a ƙarƙashin gwamnatin musulunci ba kenan a ƙarƙashin gwamnatin musulunci ne mai kake tsammani za mu karanta sai na umar ko usman can gaba a nan cikin wannan littafi yunwa ake yi shi ma sai daina cin abinci sai cikin shi ya ƙugi ya ƙugi ce uwar hanji ko ki ihu ko ki shuru ba za ki ci ba sai talakawa sun ci to yaya namu ka ga mutum sun time mai kamar zakaran gidan gona mala amma da ku karmo ne aka zaɓe shi amma nan da nan sai ga ya mulmul kamar tumatir to ya aka yi ina fatan mun gane eh ya sha jini ya gobe jinin ku kuma kuma sai kai kudin cizo ya zo sai jinin ku kuma sai <laughs> sai kai sai yayi mai wai zai zalunci to shine yake cewa wa يحتمل yahtamilu ذلك وحي wahayun ilaihi uhiya ilaihi kuma zai iya yiwa annabi yusuf da ya wannan abu wahayi Allah ya mishi ko cewa ka nemi wannan abu dan kai ka fi dacewa kamar halakar da mutanen annabi nuhu Allah ne mai wahayi addu'ar wa uhiya ila nuhi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu ya'malu wahayi akai wa annabi nuhu cewa waɗannan mutane waɗanda kaga sun yi imani kawai su ne mumini har abada ba za a sake samun mumini ba to me amfanin su ba gwamma a su mu huta da wahala ba shine sai addu'a mun gane ko to za mu kwana nan insha Allah rana ita sai mu ci gaba subhanakallah na'am na'am na'am da kuma a nan ɓangaren guda biyu su magana na'am

to misalin da kai kake kawowa ya sha bamban da ni misali na buga na karatun da muka yi makon da ya wuce don ku fahimci duk sanda aka tsaya ana rikici akan shugabanci za a samu cikas na da'awa mun gane ko to kai kuma kana magana akan cewa cikin ɗayan waɗannan da ake cewa wane ne shugaba wane ne shugaba ba muna cewa ɗayan biyun su shi ya cancanta wai ya zama khalifan mu ba a'a muna buga misali ne ga irin abin da ya faru dan kungiya ce wadda ke karkashin musulunci ko sai wannan abu ya faru shi yasa muka buga misali amma ba muna cewa ɗayan cikin su ne shine khalifa na musulunci na Najeriya ba saboda haka a ce to gashi an zagi annabi yayi shiru mun gane ko wannan karatun da muka ɗauko yanzu shine hanya na a kafa khalifa na musulunci ai su ma mai suka ce shugaban kungiya mu ko ba shugaban kungiya muke cewa ba ko me muka ce khalifa na musulunci mun gane ko shi yasa kuka gaji ake waɗannan rigingimu su waɗannan na izala suna yi eh, shugaban kungiya shugaban kungiya na ɗariƙa kuma suna yi eh, halifa halifan tijjani ko an ce wanda wanda yake hidima ta kuɗi shi za a zaɓa shi kuma wannan hidima addini yake yi to kuma bai da kuɗi kuma mai hidima kuɗi ake so shi yasa aka zaɓa mai kuɗi to shi yasa kun ga su ma yanzu suke ta rikici to shine hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As kaifa bika idza asbahta fi husalatin minan nas yaya zaka ji in ka waye gari cikin mutanen da suke wannan ye nan <laughs> kowa rikici yake yi to ya zaka yi sai ce ai ya rasulullahi sai dai ka ga min yadda za a yi ni ga ni dan yaro dan karami kuma ni ban goge da rayuwa ba kuma ba ilimi ba kai ku rasulullahi ne sai ce to ka rike alqur'ani da sunna ka rabu da su zai tarjima su mun gane ko saboda haka wannan karatun da muke yanzu mun ɗauko hanyar da za mu kai ga mu kafa khalifa ne amma yanzu ba mu da khalifa na musulunci ka fahimci wannan rashin wannan khalifa din shi ya jawo an aka zagi annabi mu muke ɗiban ku nan sai mu tafi sai mu je mu datsa wuyan wanda ya zaga din da da khalifan khalifan ne zai zo ya sa a kira as-salatu jami'a as jami'a sai mu taru sai khalifa ya ce to hayya alal jihad ku taho an zagi manzon Allah sai mun je ko mu kare ko kuma mu saro kan wannan to amma babu khalifa to ya za a yi shi yasa kaga ake yin wannan hargowa to kuma ko da ba mu khalifa ba mu da khalifa sai a zaki annabi mai shiru a'a sai mu zama khalifofin kanmu da kanmu sai mu je mu saro wuyan shi mu da mu ci gaba da karatun bayanin wujubul hijrati har ran da zamu nada khalifa to lokaci ya kure sallu ala nabi a hankali za a gyara al'amura insha Allah an dauko hanya tunda ana karatu Allah ya fi mana kurakuran mu waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah rusa kafirci da kafirai waɗanda ba su gane addini ba Allah ya sa su gane waɗanda suka gane Allah ya ƙara musu fahimta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah yau idan mun zo mun tashi tafsir to muna son kowa ya saurara na nesa ya matso kusa a yau in an tashi tafsir insha Allah